wani ya lankwashe kafa wani ya di yadda ya so saboda mai saboda shimfiɗa tana da daɗin mu'amala ko to haka ƙasa take kun ji ni'ima ta biyu ta bayan halitta da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ku sai bai sa ku a wani wuri kuntatacce ba sai sanya ku a wuri mai daɗi sannan wasama'a bina'a Allah maɗaukakin sarki kuma ya shimfiɗa muku sama ko kuma ya halitta muku sama a matsayin wani gini gashi nan mai lafiya da daɗin kallo. kaddara ɗaki nawa ne aka tashi yin shi sai an zo ana ta wasu toshe-toshe saboda kar a samu zafi dubi rana a sama take amma kuma daga sama ɗin sai wani sanyi ya taso wanda ko hazo ya rage zafinta haka ne ko ba haka ba don haka sama da allah maɗaukakin sarki ya sanya ta a matsayin ginanniya wata ni'ima ce ta allah maɗaukakin sarki ƙaddara cewa duk duniyan nan Allah ya yi sama kamar yadda masallacin nan yake iyakar tudun kenan iya yadda rufin ɗakin ka yake ko rufin masallacin nan a ce iya tsawon sama kenan za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba wannan ma ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce ga wata ni'imar ta gaba Allahu akbar wa anzala minas sama'i ma'an sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan dama ce ta mu tsaya mu yi bayani dangane da wacce saman ce aka saukar da ruwa daga gare ta wannan samar da aka saukar da ruwa daga gare ta ita ce samar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya isra'i da mi'raji wannan sama din ita ce samar da baitul ma'amur yake ciki ita ce samar da annabi adam ya zauna a cikin aljanna za mu yi magana kan menene Allah yake nufi da wa an zala minas sama'i ma'an insha Allahu ta'ala da gwargwadon ikon sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama to wannan ni'imar saukar da ruwa daga sama menene biyu bayanta fa akhraja bihi minas samarati sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fitar da 'ya'yan itatuwa bihi da saukar wannan ruwan sama kamar yadda muka ishara yusqa bima'in wahidin ruwan saman guda ɗaya ne amma kana da buƙatar maɗaci kana da buƙatar gwaiba mai zaƙi kana da buƙatar gwanda mai daɗi kana da buƙatu da yawa ruwan sama ɗin nan da ya sauka sai ya sauka ya ainihin jika ƙasa sai ainihin wato ƙasa ta fitar da 'ya'yan itatuwa rizqan lakum sai suka zama arziki ne gare ku to a ƙarƙashin waɗannan baiwa wanda allah maɗaukakin sarki ya muku ba don kuna bin shi bashi ba sai ce fala ta alulillahi an dada. kar ku sanya wa Allah kishiyoyi kar ku yi wa Allah abokan tarayya wa an tumta alamuna a halin kun san cewa abokan tarayya ba su dace ga Allah ba a nan wannan irin ilimi ne Allah maɗaukakin sarki ke magana yana nufi akan al'ilmul maftur al'ilmul daruri domin duk wanda shi kaɗai ya kyautata maka ya cancanta a bisa tunani ingantacce ka kyautata mishi shi kadai ina fata an gane to wasu ayoyi da za mu zo mu tattauna da wasu hadisai za su ƙara ainihin wato fito da waɗannan maganganu amma kafin mu kai zuwa ga waɗannan ayoyi bari mu ji abin da babban malamin tafsiri al'imamu ibnu kathiri da dimashki allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa tafsirin ibnu kathirin tukuna yana daga cikin ingantattun tafsirai waɗanda muta'akhiru na suka rubuta kuma wanda gaskiyar lamari babu kamar shi wajen inganci Allahu akbar baban ibnu kasirin malami ne limami ne kuma ladani ne Allah madaukakin sarki ya bashi babban ɗa yaron ya haddace ƙur'ani tun yana shekara sha bakwai ya sanya mishi ismail yana murna cewa ya samu magaji asirin shi ya rufu bukata ta biya Katsamsa sai aka zo aka ce mishi ismail ya rasu ya bakin ciki bakin ciki mai tsananin yawa kwarai da gaske amma sai ya koma ga allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da sahabiya wadda ta dawo ta zama matar shi daga karshe ita ce ummu salama allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda da mijinta ya rasu mai ta ce ta ce garibun ma tafi ardil gurba baƙo ya mutu a bakuwar ƙasa ta ce sai na yi kukan da duk duniyar madina an san cewa ina son mijin nan nawa kuka irin na jahiliya ta fara aikawa da goron gayyata haka suke a jahiliya sai ta aika da goron gayyata duk ƙawayenta su zo an sa ranar kukan mutuwa za ka ga mace ta taho lafiya lau tana zuwa zaure sai ta yanke jiki sai ta fara kuka tana birgima ana taro ta sai a fara kirgawa mata saba'in da uku suka taya wance kuka lallai wance tana da kawaye a garin nan sai annabi ya ji labari sai ya aiko mata ya ce kar yi sai ta ce to sai ce ki rinka yin addu'a Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha Allah wannan musiba da ka ɗora mini ta mutuwar mijina mutuwa musiba ce Allah ya ce in asabatku musibatul maut mutuwa musiba ce musibar mijin rasuwar mijin nan nawa ya Allah maɗaukakin sarki ka ainihin wato fitar da ni daga wannan musiba kuma ka sauya min abin da ya fi haka alkhairi ta ce to tunda annabi ya ce in yi addu'a sai nake yi amma kullum a tunanin zuciyata wane miji ne ya fi mijina alkhairi ɗaya daga cikin mutanen da suka yi hijirar farko tun daga ƙasar makka har zuwa ƙasar habasha daga ƙasar habasha zuwa ƙasar madina wani miji za a samu irin shi ta ce to amma tun da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce rinka addu'a sai na ci gaba da yi tana nan tana wannan addu'a ta gama ta kaba sai annabi ya aiko yana son ya aure ta shin ta samu sauyi ko bata samu ba ta samu sauyin da ya fi nata ko bai fi nata ba ya fi nata ta ci gaba haka mahaifin ibnu kathirin da yake malami ne sai ya koma ga allah don haka idan an yi muku rashi duk yadda zafin rashin ya kai sai ku tuna menene allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi ba wai shi kenan kai ta kuka kana shararraba majina shine dalili akan cewa ka ji zafin abin da aka yi maka ba bukhari da muslim suka ruwaito hadisin da annabi ya samu wata mace tsuguna jikin wani kabari tana ta kuka ya ce mata ittaqillah wasbiri ki ji tsoron allah ki haƙuri sai ta ce ta tafka ba nuri innaka lam sabbi musibati musibar da ta same ni dan ta same ka bane me ya ce mata ta yi haƙuri sai kuma gata ta dawo daga baya da ta ji cewa annabi ne ta dawo tana cewa na yi haƙuri ai ban san kai ba ne, sai annabi ya ce innama sabru inda sadamatul ula ai haƙuri lokacin da masifa ta girshe ka a lokacin ne in aka ce ka yi haƙuri in kai za ka samu lada amma saboda allah uwarka ta mutu bayan wata biyar sai ka da ka ce wa liman to na haƙura yau ka haƙura mana kai ta kuka har kai ma ka mutu na fata an gane ai dole dama za a samu wata rana da zaka haƙura ko to ba wannan rana ake magana ba yau ɗin da ta rasu kana so kai birgima kai ne kai kaza in aka ce ya haƙuri sai ka ce na yi Allah ya bani ladan haƙuri to a lanan a wannan rana ce zaka samu ladan haƙuri a ƙarƙashin wannan jama'a mahaifin ibnu kasirin sai ya ci gaba da addu'a ana cikin haka sai haka za ka ce mishi ɗaya mata shi ta haifi ɗa namiji sai ce ismail ya sake zuwa sai ya ɗauki sunan wancan babban ɗana shi sai ya sa wa ainihin wannan ƙarami kuma shi ne ɗan auta shi ne na ƙarshe sai ya tasa shi gaba da karantar da shi alƙur'ani sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi babu daɗewa amma ya yi ta mishi addu'a ya yi ta mishi fatan alkhairi ya yi ta haɗa shi da wasu waɗanda masu wasiya ne da ya danƙa a hannun shi wannan na daga cikin al'adar da sai ahalus sunna sun zo sun gyara ta ita ce ahalus sunnan farko wasiya suke ga 'ya'yansu in suka tashi mutuwa idan aka ce wasiya jama'a ta fi abin da bahaushe ke kira amana in ce maka na bar maka 'ya'yana amana ko bayan ba ni da rai wasiya babu yadda za a yi wannan ɗa ya sha bamban daga hukuncin ɗanka ma'ana ka zo rasuwa sai ka ce ka yi wasiyar ɗanka zuwa ga wani to babu wani wanda ya isa a duk duniya ko kotu aka je kai ne aula da shi fiye da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya don kai wasiya uban shi ya maka akan shi don haka yi wasiya cewa ga su suna yana so su kula da dan aka kula da yaro jama'a sai allah maɗaukakin sarki sai ya mishi baiwa fiye da ta wancan yayan nashi shi sai ya haddace alkur'ani kafin sha bakwai din. to shine Allah ya mishi wannan baiwa ya tashi ya karatu ya yi nazari ya ilimin tafsiri ya ilimin tarihi ya ilimin hadisi shine ya zo ya ce zai biya tace tafsiran da malaman farko suka rubuta ya ba da saƙonnin nasa a dunkule don haka duk wasu tafsirai da aka rubuta kafin shi waɗanda ya same su sai ya biya matse su ya tattace abubuwa shine ya rubuta a cikin wannan tafsiri. sannan ya ci gaba da addu'a rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana shine Allah ya amsa a yau babu makarantar da ba a samu labarin tafsirin ibn kathirin ba ko da ba a karanta shi ba a yau babu wani malami ko dan bidi'a ne wanda yake sukan tafsirin ibn kathirin ka natsu da kyau ka ji kowa na hujja da tafsirin ibn kathirin kowa Allah ya zuba wa tafsirin albarka to wannan tafsiri umda ne indal mutaakhirina abin dogaro ne ga waɗanda suka taho daga baya-bayan nan barka ji abin da malamin yake cewa a ƙarƙashin wannan ainihin aya wadda take bayyana baiwar Allah maɗaukakin sarki ya ce shara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahadaniyati uluhiyatihi to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gama siffanta muminai kafirai munafukai sai kuma Allah ya fara bayyana ɗayantakar shi a wajen bauta cewa shi kadai ya cancanta a kadaita da ainihin bauta bi annahu ta'ala huwal mun'im ala ibadihi cewa Allah shi ke bada ni'ima ga bayan shi bi ikhrajihim min al'adam ila wujud yayin da babu su ya samar da su wa isbaghihi alaihim ni'am adh-dhahira wal batina sannan da yadda ya cika musu ni'imomi na sarari da na boye bi an ja'ala lahumul arda firasha Allah ya sanya musu ƙasa a matsayin shimfiɗa ai mahadan ta zama gyararriya kalfirashi kamar yadda ainihin shimfiɗa take muƙarrara wadda take tabbatacciya yanzu tashi ka taka tabar nan za ga ba za ta zame da kai ba tashi ka yi gudu a kanta tashi ka yi tsalle a kanta haka ƙasa take kaddara cewa yanzu ƙasa gaba ɗayanta an sa ta ta zama taɓo ne mai santsi duk inda ka taka ka zame a ce haka duniyar take za ta yi daɗin zama ba za ta yi daɗin zama ba don haka allah maɗaukakin sarki ya sanya ta kalfirashi muƙarrara muta'a ta zama ana iya taka ta sannan kuma mufbitatun su shamikhat allah ya biya daddanne ta da manya-manyan duwatsu waɗannan duwatsu da kake gani ko ina ka gansu wani iko na allah maɗaukakin sarki ne ya daddanne ƙasa ne ya ce an tamid da biko don karta rinka kaɗawa ta rinka girgiji ta rinka motsi to duk lokacin da kaga girgijin ƙasa ya faru scientifically allah zai ba su dama su iya gano causes din amma who is supposed to be the main cause of the natural calamity it is he the almighty allah zai ba su dama a kimiyyance su iya gano kaza ya faru kaza ya faru waɗannan asbabu sunansu wa manil musabbibul asbab Allah Allah ne yake sabbabawa wannan kuma ba su da wannan ilimin menene ke jawo musabbibul asbab yusabbibul asbab fatahdusul asbab ma'asillah saban Allah kafirai ba su san wannan ba don haka malaman farko daga cikin salaf kamar su abdullahi dan abbas ko da littafin bulugul marami ko karanta al-imam al abubakar ibn abi shaiba sun ruwaito in aka yi girgiza ƙasa jama'a malaman farko suna yin sallah ne kamar yadda ake sallar kusufi ba dan komai ba saboda girgiza ƙasa da kisfewar rana alamomi ne na saban Allah idan saban Allah ya kai matuƙa to shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya sa rana ta kisfe ko wata ya kisfe ko kuma ambaliyar ruwa ta faru ko kuma a samu ƙasa sai ta girgiza to wannan girgizin ƙasa da yake faruwa jama'a Allah maɗaukakin sarki da ike ba a zalimi ba ne ga bayin shi ba zai bar ƙasa kullum tana girgizawa tana ta da hankalin bayi ba sai sanya ainihin duwatsu manya-manya duk inda kake a duniya babu inda za a ce duk ƙasan nan babu dutse babu wannan kasar to waɗannan duwatsu jama'a allah ya sanya su ne suna daddanne ƙasa kattai girgidi sai a lokacin da ya ba da izini duwatsun su ainihin gusa don ta girgiza ya yi abin da ya so Sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi sannan wasu sama a bina'a allah maɗaukakin sarki shine ya halicci sama a matsayin gini gini wanda yake wahuwa sukuf wato shine rufi wanda ya lullube ainihin sama mala ya ce kama kala ta'ala fil ayatul ukhra kamar yadda a cikin wata aya Allah ya ce wa sama'a saqfan mahfuza sama muka sanya ta wani rufi ne wanda ke kiyaye ku wa hum an ayatiha mu'riduna amma kaico kafirai sun kangare game da ayoyin da ke ɗauke a cikin wannan ainihin wa'azi na halittar sama sannan wa anzala lahum minas sama'i allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da ruwa daga sama to a nan da yake ibnu kasirin gogaggen malami ne akan tafsirin alkur'ani kuma ƙwararre ne akan kimiyya da fasaha sai ya fassara me ake nufi da sama sai ce wal muradu bihi sahabu hahuna abin da ake nufi da sama a nan shine jido don haka ruwa da ake cewa daga sama ba sama sama sararin samaniya ba a'a me yake nufi da sama sama da halittu in Allah ya so kamar yadda ne muku alkawari a cikin kasusuwan da ne da na sanya musu karan bana maganin zoman bana in Allah ya so zan zo in ba da darasi na musamman akan halittar ruwan sama da kuma daga ina ne ruwan sama yake zuba ina mai kallon haske da haskakawa ta alkur'ani sannan da kuma haskakawa ta kimiyya da fasaha idan ba manta ba abin da ya faru a lokacin mun zo muna lacca ne dangane da bayanin sharrin waɗannan mutane da kuke ce musu 'yan boko haram waɗanda ni da kunne na na ji shugabansu madugunsu yana cewa wai daga cikin dalilan da ya sa suka ce boko kafirci ne saboda a cikin karatun boko an ce ba daga sama allah yake ruwa ba daga jido ne bai ne ya faɗi don haka sama da ya faɗi a nan a wani wuri kuma ya faɗi daga jido dole ne a tsaya a dubi mecece ma'anar kenan in allah ya so za mu kawo wannan wato akwai matsala jama'a dole ne malamanmu na arabiya sai sun tafi tare da tunani da kuma haske na wannan ilimi na zamani domin shi ilimin ya bayyana ne a wannan zamanin amma shi ne ya zo da shi don haka wani babban malami ya littafi ya sanya mishi allahu ya tajalla li ilmil hadith allah yana yaye sciences dama waɗannan abubuwan suna nan a ƙur'ani ƙur'anin kuma yana nan ba wai daga baya ne su amma daga baya ne lokaci ne ya yi ga allah ya bayyana amma dama akwai su saboda haka insha allahu ta'ala zan zo mana da cikakkiyar ƙididdiga bayan duk mun gama wannan karatu dangane da yaya ruwan sama yake sauka a bisa hasken ƙur'ani za ka ji daga teku ne da iska ƙur'ani ne ya faɗi kafin malaman kimiyya su faɗi fa su fi malaman kimiyya suna shiga ne su karkar kwakwalwarsu su gano abu sai sun gano shi da ƙyar ana ta ana celebration bayan an kashe dalolin kuɗi sai ka ji rabin aya ya gama da wannan scientific findings din for 1400 years back kudi suka kashe makudan dalolin kudade aka tafi bincike dangane da duniyar wata da suka je ba abin da suka gano a wannan lokacin sai cewa a cikin bincikensu sun gano cewa wata ya taba tsagewa rabi ya tsaya a sama rabi ya sako ƙasa iya abin da suka gano kenan wannan karatun da wannan scientific findings din suna nan a cikin alkur'ani allah yake cewa iqtarabati sa'atu wan shakkal kamar tashin duniya ya kusa har wata ya tsage hadisi sahihi ya zo cikin sahihul bukhari da musnadul imam ahmad cewa rabin yana sama rabi kuma sai sauka akan dutsen abu kuaisin a nan makka amma miliyan nawa suka kashe sannan suka gano sannan archaeologist tashar discovery channel ta zo ta ruwaito cewa sun gano wato malamai masu tone-tonen ramuka da ƙasa da tarihi kaza sun gano wani gari wanda yashi ne ya zo ya ainihin turbiɗe garin kuma sun gano duk littattafan duniya da littattafan tarihi da duk wasu archaeologists masu binciken sararin ƙasa da kwakule-kwakule ba wanda ya taɓa kawo tarihin garin sai alkur'ani. الله أكبر واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت القرون قبل وهما يست كذا كذا قاشنا waɗannan al'amuran jama'a gaskiya saboda Allah daga cikin abubuwan da malaman da'awa suka faɗi suka ce ita da'awa ba wa'azi ba da'awa ta fi faɗi fiye da wa'azi da'awa ta fi faɗi fiye da karantarwa babu wanda ya cancanta ya tinkare ta sai wanda ya shirya da abubuwa guda uku sai suka ce domin ita da'awa kamar tukunya ce wadda za a dafa abincin da za a baiwa babban gida kana jin karamar tukunya tukunyar amarya ko tukunyar 'yan alibudi za ta ciyar da manya-manyan gidaje irin namu na zage-zagen nan da za ka samu mutum sittin a gida ɗaya ko hamsin da 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne sai an samu ɗirkekiyar tukunya ko to haka da'awa take aka ce dukkanin wanda zai da'awa sai ya yi shiri kyakkyawa guda uku shirin farko dangane da imani shiri na biyu dangane da ɗabi'u tarbiyya shiri na uku dangane da ilimi shirin farko dangane da imani dole ne ya zama yana da cikakken imani da allah da manzan shi da littafin shi da abubuwan da yake kiran mutane zuwa gare su yaushe za ka kirayi mutane ga abin da kai ma baka da tabbas a kan shi dole ne ya zama kana da yaƙini akan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi na haka sai ka samu wadataccen imani na biyu sai ka zama kana da tarbiyya idan baka da tarbiyya za ka rinka kirayar mutane ne zuwa ga abin da kai ba haka kake aikatawa ba don haka sai a zo a rinka samun tufka da warwara a cikin maganarka da abin da kake aikatawa ko aikinka da abin da kake ainihin faɗi a ta'amurunan nasa bilbirri watan sauna kuma wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun safta tuqa hatta ka annaka dhu tuqa wa rihul khataya min thiyabika tastahu ka rinka wa mutane wa'azi a halin abin da kake ce musu kai baka aikatawa a halin abin da kake aikata ba haka kake faɗi ba mawaƙi ya ce ka siffanta mana tsoron Allah kamar kai mai tsoron Allah ne amma rigar da ke jikinka ita kanta tana ainihin warin zunubi ne saboda zunubin ya yi yawa a cikin jikinka har rigar ma ta ɗauki warin idan kun fahimci wannan jama'a dole ne duk mai da'awa ya siffanti da wannan siffa ta biyu bayan ta farko imani dole zan yana da tarbiyya yana da halaye na gari domin wato. bilisanil hal ita ce da'awa laisat bilisanil qal da'awa ba da baki ake ba da'awa ana yin ta ne da halaye jama'a kun fahimci wannan jama'a sharaɗi na uku na mai da'awa kenan sharaɗi na biyu sharaɗi na uku shine dole mai da'awa ya samu ilimi to a nan wajen ilimi sai suka ce nau'in ilimin da ake buƙatar mai da'awa ya samu nau'in ilmomi guda biyu ne ilimin addini da kuma ilimin rayuwa da suka zo ilimin addini shine suka kasafta suka ce ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu aƙida larabci da sauran duk waɗannan ilmomi da kullum aka sha magana a kansu dangane da ilimin rayuwa fa suka ce dole ya samu abin da ake kira al'ulum shine sciences domin wannan alkur'ani wannan sunna na cike da ilmomin kimiyya da fasaha idan ba ka da wannan ilimin in ka zo waɗannan wuraren ba yadda za ka iya yi sai ka rikice sannan aka ce dole kuma ya samu ilmul ijtima shine yaya ilimin zamantakewa yake yadda muke wannan wa'azin yanzu kuna jin muka dirasa kwata haka za mu yi wa'azin kuna jin mun dira abuja haka za mu yi wannan wa'azin don a kalaba muke haka za mu yi wannan wa'azin to amma idan ka zama sandararre sauran tuwo a taba ka ka tsage yadda kake wa'azi a zare haka za ka yi a sokoto haka za ka yi a katsina in ka dira gombe haka ne a kalaba haka ne gaba ɗaya babu canji don haka sai ya zama wa'azin naka yana da relevancy yana da dacewa a wani wurin wani wurin kuma ba shi da dacewa to dole sai ka samu wannan ilimin da ake kira ilimi na ijtima shine psychology yaya za ka fuskanci mutanen da kake misali jama'a jami'o'i ne mukan shige su fa muna zama wani lokacin asalin abin da muka je dawa muka je amma ba wa'azi muke musu ba zuwa za ka yi kawai ka zauna sai ka samu wani gayu sai ka kira shi ka kira shi kuna hira kuna hira sai ka fito da kuɗi ɗari biyar to ɗan siyo mana balangu a can mana da ɗan drinks to ka ga student kuma da an zo an ɗan ga balangu an ɗan ga drinks to sauran za su dinga a ah, ya wane yayanka ya zo ne ce eh, wallahi kuwa sai ka je yana cewa ai uncle lina ne ai ko sunan ka bai sani ba ma haka zama uncle da akwai akwai gasasshen nama akwai drinks to sai ka kafin wasu 'yan awanni sun taru in suka taru shi kenan sai a kira sallar la'asar sai ka ce to ku zo mu je mu yi sallar la'asar mana a daidai lokacin da aka yi sallar la'asar din wani bai taba sallah ba tun da ya zo makarantar sai ran nan saboda kai ko kun fahimta jama'a to amma kana zuwa cikin university sai ka kafa duro ka ce to an zo wa'azin mako ko an zo wa'azin kasa duk ɗalibai su zo ba su zo ba ba su zo ba kowa akwai irin psychological approach akwai idda za a tinkare shi saboda haka da yawa jama'a wallahi azim akwai samari da 'yan mata a cikin jami'o'i da yawa mun dawo da su cikin hayyacinsu wata sai tafiya ta yi tafiya sai ta bayyana cewa ita musulma ce ashe hatta classmate da cosmate da wane ne ba su san musulma ba ce saboda kawai da ta zo makarantar don ta ji daɗin rayuwa sai ta ɓoye identitinta to kun ga anan idan baka da ilmul ijtima kai ustazu ne busasshen ustazu mai ɗimi wajen imani ga Allah zaka ce yaushe kana mumini zaka zauna da masu aske gemu imanin ka ya ragu sai ka ce ko kallon su kai ma makaruhi ne ka kalle su saboda tsabar imani ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan harka ta da'awa jama'a malamai suka ce dole ne sai ka taka waɗannan ilmomi ilimin alkur'ani da sunna da sauransu sannan ilimomi na kimiyya wannan alkur'ani jama'a alkur'ani ba littafi ne na science ba amma akwai sciences a ciki ya kamata mu gane wannan domin akwai waɗanda yanzu suka tashi suna fassara alkur'ani from the scientific point of view ma'ana qur'ani sai suka mai da shi kawai littafi ne na science ah alqur'ani ba littafi ne na science ba amma akwai sciences a cikin shi su sciences din allah yana amfani da su ne dan ya faɗakar da dan adam game da abin da ke kewaye da shi yanzu dubi waɗannan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya faɗi a ayoyin nan wannan abu ne wanda dan adam zai ga basa kewaye da shi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ko kun fahimta jama'a saukan ruwa daga sama wannan kimiyya ce da fasaha ta Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya amfani da ita sai yake kiran mutane akan cewa fala taj'alu lillahi andada to kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa Allah baya son kishiyoyi a halin kun san cewa shi Allah kadai ya halicce ku dan me za ku hada shi da wani to bari mu ci gaba da karatun magana ibnu kathirin insha Allah ta'ala bayan mun gama karanta waɗannan dogayen bayanai za mu zo da ainihin wato bayani akan yadda saukar ruwan sama take to duk waɗannan abubuwan abinda muke cewa ustazai ƙalubale ne ku je ku nemi waɗannan haske da allah maɗaukakin sarki ya haskaka wa duniya da alkur'ani inna ma matsala ce ta faru aka samu sakaci musulmi da suka gabata suka kwanta daga waɗanda suka tashi tsaye suka gano waɗannan ilmomi a alkur'ani sai ya zama makiya suka koma suka iya to makiya sun iya ba fa ya nuna cewa abin ya zama nasu tattare da cewa dole tun da ilimin a hannunsu yake za a samu gurbatuwa wannan gurbatuwa ba za ta haramta shi haramta da zai zama kafirci ko kuma a ce har abada ba za a amfana da shi ba domin idan ku musulmi kuka dawo yanzu kuka ce za ku zo ku faro daga inda magabatanku suka tsaya dangane da kimiyyar fasaha to kuna bukatar za ku koma shekara dubu ɗaya kenan da ta wuce to duk mutumin da ya tsere maka da kwana ɗaya a karatu ya yi maka nisa ko bai ba balle mutumin da ya tsere maka da shekara dubu ɗaya da bincike ashe ya fi sauƙi ka je ka tarba daga wurin shi ku ɗora mai yiwa sai allah ya maka baiwar da bai mishi ba sai ka fi shi ko kun fahimta jama'a saboda haka malam yake cewa wa anzala lahum minas sama'i wal muradu bihi as-sahabu hahuna abinda ake nufi da Allah ya saukar musu da ruwa daga sama anan abinda ake nufi da sama anan shine jido gajimari ma'an Allah ya saukar da ruwa fi waqtihi a lokacin saukar ruwan inda ihtiyajihim a lokacin da suke da bukata ilaihi zuwa ga ruwan fa akhraja lahum min anwa'i zuru'i wa thimar ma huwa mushahadun Allah ya fitar musu da nau'uka na shuka tsirrai da 'ya'yan itatuwa gwargwadon yadda ga nan ana gani birjik ku duba irin al'amarin yadda yake zuwa mana da musadafa jama'a da kuma ainihin fa'ali a cikin damuna ne muke wannan fassarar yanzu da ka fita za ka ga wannan aiki na allah a bayyane kamar yadda jiya muna fara fassara ayar kuma ruwan sama na sauka ko kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan ruwan sama da allah maɗaukakin sarki ke saukarwa waɗannan 'ya'yan itatuwa su fito rizqan lakum arziki ne gare ku wato abinci ne gare ku wali an'amikum da kuma ku da dabbobinku wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba za ka ga da zaren damuna ta sauka sai ka ga duk abincin da ya tsada tun sabo bai zo ba fa sai ga ana ta fito da tsohon ya fara sauka haka ne ko ba haka ba sannan sai ka ga dabbobi dabbar da da sai ka siyo mata abinci sai ka ga yanzu a kofar gida ma sai ga abincin da za ta ci ya fito mata wannan arziki ne gare ku kama karrar haza fi ghairi hadha al-mawdi' min al-Qur'an kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan magana a wurare da dama banda nan a cikin alkur'ani wa min ashbahi ayatin bi hadhihi qawluhu ta'ala daga cikin ayoyin da suka fi kowace kama da wannan a cikin alkur'ani magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul arda karara. Allah shine ya sanya muku ƙasa tabbatacciya mai daɗin tafiya was sama'a bina'a Allah ya sanya muku sama a matsayin gini wanda ya lullube ku ta sama wa sawwarakum Allah maɗaukakin sarki ya halicce ku ya tsara halitta ku fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata wajen suranta ku don girman Allah yanzu ka ɗauka yadda kake a haka ɗin nan amma fuskar ka iri ɗaya da ta biri sannan wani kuma fuskar shi iri ta saniya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 daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 1431 wadda ta daidai da sha shida ga watan agus shekara ta 2010 wannan shine kasan na sha takwas daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji jama'ar musulmi idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna tafsirin suratul baqara a idda muka ainihin wato karanto ayar da take umarnin jama'a gaba ɗaya da su dawo ga bautar allah maɗaukakin sarki ba don komai ba domin shi ne mahalicci da ya ainihin cancanci a bauta mishi mun fara tattauna fassarar wannan ainihin aya lokaci ya ƙure mana don haka yanzu malam karanto mana wannan aya sannan mu sake ɗauko fassararta da kuma sharhohin da muke bibiya daga cikin tafsirai na malamai magabata mutanen kirki allah ya gafarta musu na'am أعوذ بالله من Min الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون to idan jama'a ba su manta ba lokacin da muka karanto wannan aya a karatun da ya gabata muka ainihin yi ƙoƙarin fassara ta sai muka fara tattauna wasu maganganu masu matukar muhimmanci waɗanda al'imamul hafiz dimashki ibn kasirin ya fara mana daga cikin wannan tafsiri nashi mai albarka amma za mu waiwaye adon tafiya da malamai ainihin na harshen hausa suke faɗi za mu koma baya kaɗan sama da al'imam ibn kasirin za mu ji kaɗan daga abubuwan da al'imamul ƙurtubi ya faɗi dangane da wasu ma'anoni da ke ƙara fito da wannan ainihin ma'anar aya kafin nan allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta ubangijin ku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kamar yadda ya halicce ku shi ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna tabbas za ku zama masu tsoron allah ita la'alla idan ta zo a cikin ainihin alkur'ani daga allah maɗaukakin sarki to ba ma'anarta la'alla mai yiwa irin ta mutane ba domin mai yiwa a wurin ɗan adam saboda ba shi da tasarrufin al'amari ne allah maɗaukakin sarki shi yake sarrafa dukkanin al'amura kaɗai ya yi amfani da kalmar ne da ike wannan yare na larabci yare ne na mutane su ko jama'a duk sanda kake magana da su dole ne ka bi irin salon al'adarka allah maɗaukakin sarki mahalicci ne larabawa da ya saukar da alkur'ani da harshen su su kuma halitta ne don haka sai yake magana da su da gwargwadon yadda za su fahimta wannan fahimtar ita ce za ta kai ga duk duniya su ainihin fahimci alkur'ani saboda allah maɗaukakin sarki cewa yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da shi alkur'ani ne da harshen larabci don ku fahimce shi mana wannan saƙo na allah maɗaukakin sarki da ya nufi ya aiko fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu wani harshe da zai iya ɗaukar shi ya idar da shi tangaran yadda allah ke son shi in ba harshen larabci ba a ƙarƙashin wannan duk wani yare da za a ɗauki alƙur'ani a fassara shi da shi sai dai a kusantar da ma'anar amma ba dai a fassara shi ƙeƙe da ƙeƙe ba don haka ya kai bahaushe idan har kana son ka ji ɗanɗanan alƙur'ani da gaske to ka yi ƙoƙari ka koyi harshen larabci da dukkanin fannonin shi za ka fahimci cewa lallai abin da masu fassara suke baka to suna san maka ɗigo guda ne daga cikin tafkin ma'anoni da allah maɗaukakin sarki ya taskance a cikin wannan ainihin wato littafi ta hanyar wannan buhu da ya saka shi a ciki shine harshen larabci allah ya ce ku bauta wa Allah ya ku jama'a Allah shi ya halice ku ya halici waɗanda suka zo kafin ku lallai in kun yi haka za ku zama masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki sai ya kuma ci gaba da lissafo wasu baiwoyi waɗanda ya wa ɗan adam banda bawa ta ainihin halitta sai ya ce allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ga ta nan shimfiɗaɗɗiya was sama'a bina'a sannan ya sanya muku sama ga ta nan ginanniya wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Allah maɗaukakin sarki ya fitar da 'ya'yan itatuwa da wannan ainihin ruwan sama waɗanda 'ya'yan itatuwan nan suke zama arziki gare ku suke zama abinci gare ku suke zama hanyar rayuwa gare ku fala taj'alu lillahi andada dan haka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna a halin kun san Allah shi ya muku waɗancan bayoyi da suka gabata fala ta ji alulillahi lillahi andaba ka ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna a halin kun san cewa Allah baya son kishiyoyi fassarorin da za mu ɗauko daga malaman farko magabata za su fassara mana ma'anoni waɗanda za su fita mana da haƙiƙanin abubuwan da ainihin waɗannan saƙonni a cikin ayoyin nan guda biyu suke ɗauke da shi amma kafin nan babban malami al al’urtubi abu abdullahi alansari ansari al-khazraji yace wadallat hadhihi al ala annallaha ta'ala aghna an kulle makhlukin wannan aya ta karantar da mu akan cewa Allah ya wadatar da ɗan adam daga duk wani halitta a ƙarƙashin wannan ayar ka wadata baka buƙatar kai wa kowa fadanci ko bambadanci ko kai wa kowa kirari don ya baka abinci in dai har da abinci ake rayuwa kaji allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya saukan maka idan har ana rayuwa ne a doron ƙasa kaji allah ya ce ƙasar shi ya shimfiɗa idan sama ce ke lullube ƙasar kaji allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne ya ainihin gina ta idan ruwa da ke zuba daga sama da shi ake rayuwa to allah ya ce shi ya saukar da shi idan 'ya'yan itatuwa da tsirrai su ake ci a rayu kaji Allah madaukakin sarki ya ce shi ya saukar da su don haka Allah ya wadatar da kai baka da bukatar kowa in ka wulakanta kanka ka mai da kanka yaron wani ko bawan wani ko ka ɗauki wani kato ka mai da shi sama da kai ya zama mai gidanka to wannan kuma kai ka ɗora kanka kaskanci ba Allah ne ya wulakanta ka ba ولهذا قال عليه السلام mushiran ila هذه المعنى don haka a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa wa ya faɗi ainihin magana wadda take fitar da wannan ma'ana a inda yake cewa wallahi na rantse da Allah la'an ya akhudha ahadukum hablahu ɗayanku ya ɗauki igiyar shi fayahtatiba ala zaharihi ya tafi ya je ya ɗauro ice ya ɗoro a gadon bayan shi khairun lahu min an yas'al ahadan ya fiye mishi alheri fiye da ya je yana roƙon wani a tahu au mana'ahu ya bashi ko ya hana shi amma da ya kaskanta ya wulakanta jama'a kun ji wannan shine theorin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce ka'idar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne sahihi wanda al'imamu abu huraira ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan ainihin a cikin sahihu muslim hadisi ya zo cikin ainihin wato sunan abi dawuda da isnadi sahihi da sunan ibn maja shi ma da isnadi sahihi daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na zaune sai ga wani naɗe ɗan ƙato ya zo da la'asar sakali ya yi ce bai ce fa ne ba annabi ya ɗaga kai ya dube shi tun daga sama har ƙasa sai ya ga yana da kuɗin cefane da zai ba shi na yau gobe kuma fa jibi kuma fa gata fa ran da annabin bayi da shi kuma fa ran da annabi baya duniya fa wannan katon wurin wa zai je sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai mai ka mallaka a duniya ya ce ban mallaki komai ba daga buzu da muke kwanciya ni da matata muke bacci sai matashin kai na fata sai kuma salkawa to randan ruwa annabi ya ce je ka kawo su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya je kawo su sai annabi ya tattara su a gaban jama'a sai ya ce jama'a zai saya sai wani sahabi sai ya ce dirhami biyu sai annabi ya ce babu wanda zai kara sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kudin sallallahu alaihi wa sallam a karbi dirhami uku sai aka bashi dirhami biyu sai annabi ya ce je kaka siyo gatari ya je siyo gatari sai annabi ya kafe shi sai bashi dirhami guda ya ce je kaka ya ce fa ne ka kai gidanka ka dawo da ya dawo sai ya ce dauki gatarin nan saɓashi shi a kafadarka sai ce ilal awali shiga dajin oda tafi dajin madina tafi can bayan gari ka je ka sari ice ka rinka sayarwa karka sakin ganka sai bayan kwana goma sha bakwai bayan kwana goma sha bakwai sai da sahabin na ya da cikin babban riga yana saɓewa ya zama alhajin birni manzo Allah ya ce wannan bai fi alheri ga ɗaya daga cikin ku ba ya miƙa hannu yana roƙo a bashi da wulaƙanci balle a hana shi wannan ita ce nazariya mutabbaka ga annabi sallallahu alaihi wa yayin da wannan hadisi na sahihu muslim ya faɗi yadda annabi yake ba da shawarwari da karantarwa da yake a cikin wannan hadisi na abu dauda kuma annabi ya nuna abin a aikace ko to malamai sai kun nuna wa mutane yadda za a nemi yadda za a rufe asiri to amma kai co a najeriya sai zama mafi yawancin malamanmu ba su da sana'a sai bara sai roƙo sai tumasanci sai suna jiran alhaji wani zai gina musu masallaci zai gina musu makaranta zai sai musu ragon suna zai sai musu kaza yaushe za su iya yin da'awa hurra yaushe za su iya tarbiyyar wasu da'ufat talib wal yaushe kai ka zauna kana jiran malamin da zai koyar da kai sana'a shi bai iya sana'a ba imamu maliki da kuke cewa kuna bi imam malik ya fi kowa iya kasuwanci don gidansu duk 'yan kasuwa ne na ɗaya kenan malaman da suka karantar da shi alfuka ha'us usaba a dukkaninsu 'yan kasuwa ne don haka dukkanin malamai da suka zo bayan imam malik waɗanda ke bincike game da harkar kasuwanci suka ce a duk duniya ba a taɓa rubuta littafi wanda ya kawo usulu tijara irin littafin muwatta ba haka ka'idar take har yau jama'a har yau babu littafi a musulunci wanda aka yi wanda ya faɗi ƙa'idoji na kasuwanci gaba ɗaya irin littafin muwatta ibnu taimiyya sai da ya littafi sukutun da guda akan wannan kadiyar ina malikawa kun zauna kuna yawo da carbi ba ku da sana'ar yi ba dole ne ku kawo rudani ba duk sanda aka ce malaman ku ba su da sana'a wallahi tallahi ko al'umma musulmi addinin ku sunan shi kantafi Masomin asara don haka daga cikin revolution da ake so matasa su yi tun kana matashi ka je ka koyi ɗinki saƙa kafinta in duk haka ba ta yi ba je ka rinka dako sahabi abdullahi dan mas'udin ya fi ka ustazanci ya fi ka imani ya fi ka alarammanci tun daga nan duniya manzo Allah ya ce shi dan aljanna ne sallallahu alaihi wa sallam amma mai ce sana'a shi dako yake yi da haka ya rufa wa kanshi asiri hadisin shi na cikin sahihul bukhari wata rana ya ce manza Allah ya mana wa'azi mu zo mu sadaka kowa ya kawo sadaka ya ce bani da abin yin sadaka sai na ji kaskanci a cikin zuciyata ya ce sai na ruga 'yan buhu na fara dako sai ya ce yau na mallaki dukiya ta kai miliyan ɗaya me yake nufi da miliyan ɗaya dirhami yake nufi ko dinare ma'ana multimillionaire ne in the contemporary age of economics a duniyar tattali ta yau abdullah dan mas'udin multimillionaire ne tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga allah imam bukhari da muslim da musnadul imam ahmad suka ruwaito hadisin abdulrahman dan auf dan cirani ne daga ƙauyen maka ya shigo maka ya fara sai da manja sai allah yawa abin albarka sai ya musulunta da ya ce zai kwashe kayan shi ya taho madina sai suka ce baka isa ba dan ni ka shigo garin nan ka zo kai kuɗi da mu yanzu ka karɓi addini za ka fita ka bar garin sai dai ka bar dukiyar sai ce ba komai suka yi mai izini ya ɗauki kwari da baka ya rataya ya ɗauki raƙumi ya hau iya abin da ya fita da shi daga dukiyar kenan yana isa madina manzo Allah ya ganshi ya ce kasuwancin yayi riba ka baro musu dukiya ka taho da imani da ya zo aka ɗauki jali ma'ana aka ɗauki rumfar kasuwa aka bashi aka ɗauki gona aka ce za a bashi mata sai ya ce allah ya sa albarka gonarku kaza allah ya sa albarka mata allah ya sa albarka rumfar kasuwa duka ya ce allah ya sa albarka dulluni ala suq ku nuna min ina kasuwa take aka nuna mai kasuwa galan guda na manja ya je siya ya samu kwalabe yan butsu yana zubawa yana siyarwa kafin kwana biyu sai gashi yanzu yana siyan garwa guda yanzu yana siyan drum guda kafin a shekara shine dilan da ke shigo da manja madina haka allah ya ce rijalun mazaje ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wa iqamis yan kasuwa ne suna saye suna sayarwa amma kasuwancin bai shagaltar da su amma Allah ya ce 'yan kasuwa ne me yasa malamai suka zo suka lalace yanzu me yasa malamai suka lalace shi yasa yanzu mu da muke son kawo revolution akan wannan an gaza fahimtar mu gaba daya matasan sun gaza fahimta ya za a yi wai malami na samun kuɗi ina yake samun kuɗi kasuwanci yake ku je ku yi kasuwanci tsine muku albarka aka yi da aka ce ku malamai kun yi kasu kowane ne zai kasuwanci ya yi kuɗi banda malami ku je ku yi kasuwanci wannan rayuwa jama'a ba a ƙida muka zo gyarawa ba mun zo gyara har hula hulaka sai mun gyara maka saboda haka an zo a samar da gyara ne akan komai wallahi amma ba zai yiwu kawai malamai su zauna ba sa sana'a har kwakwalen jahilai ya dahu akan cewa malami baya sana'a malami baya neman kuɗi malami baya kuɗi malami baya kuɗi malami ba yadda za a yi yaushe za ku wulakanta sahabban manzan Allah ga aya su kutun da guda Allah yana ce musu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salah kasuwanci baya shagaltar da su ya nuna suna yin mai kenan suna kasuwanci ya nuna suna zuwa suna saye ya nuna suna sayarwa na haka duk wani matashi da ya kawo wani rawani ya nada yana wani tafiya yana doro shi ne malami wallahi ka ya gashi kana yaudara kanka ne ka tafi as an ordinary citizen of the land kai ba kowa bane ka rayu a matsayin dan adam ka shiga kasuwa ka kasa ka sayar ka siya ka sayar asirin ka ya rufu in ka zo ka zauna duk duniya da lahira baka tsoron kowa sai Allah baka faɗa abin da Allah ya yarda da shi amma malaman mu har corruption ya kai malami ya kasa faɗin gaskiya wani ya faɗi gaskiya sai masu mulki su kira ka suna tambayar ka saboda bala'in tsoron su ka kasa cewa abin da wane ya faɗa gaskiya ne ba fa kai ka faɗa ba abin da rana ya faɗa ake so a ji gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka je ka karanta jaridar gaskiya ta fi kwabo 1979-78 series ne shiga nan cikin center for islamic legal studies tarihin samaila idris matashi ne yaron soja ne mai jin karfi a jika ya zo ya wa'azi ya rikita sojoji ya rikita jahilai ya rikita kowa ya rikice a kasar goc na sojoji ya kira abubakar gumi ya tambaye shi abin da yaron nan namu yake faɗi gaskiya ne sai ce gaskiya ne ya ce me yasa ku ya ba kwa faɗi sai ce ba gashi shi ya faɗa ba yanzu duk malamin da aka kira abin da wane ya faɗa gaskiya ne sai ce eh ko da gaskiya ne amma ba haka ake faɗi ba kaga Allah matsoraci matsoraci mutuwa ce idan lamta tamut bisaifi mutta bi ghairihi in baka mutu da takobi ba za ka mutu da cutar kanjamau ko zazzabi ko hawan jini ko talauci ko yunwa ko fargaba dole dai sai ka mutu saboda haka ka tsaya akan gaskiya mana ku ji abin da al'imamul qurtubi yake cewa ya ce wannan aya tana tabbatar mana da cewa fa Allah ya wadatar da ɗan adam ɗan adam bai da bukata a jikin wani ɗan adam domin duk hanyoyin da za a bi a rayu da su allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi from the natural endowment baiwa ce ta allah da kanshi yanzu is not artificial babu wani wanda babu wata ma'aikata ta iska babu wata ma'aikata ta ruwa ruwan sama babu wata ma'aikata ta tsirrai a ce bana ma'aikatar tsirrai ta ce bana gaba ɗaya tumatiri ba zai fito ba akwai ta akwai wata ma'aikata ta ruwan sama da za ta ce bana an kulle wa mutanen zaria sun yi wa'azi sun tsine wa amerika albarka bana ba za a yi musu ruwan sama ba akwai ta babu don haka ku daina jin tsoron kowa wallahi ku daina jin tsoron kowa wannan addini ya zo ne don ya samu yanci ya sakata ya wala don haka allah ya saukar da komai da dan adam zai rayu da shi wanda babu kaskanci a ciki don ka rayu ka tabbatar da addinin gaskiya addinin musulunci shine gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shine ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan shawara don haka matasa kowa ya je ya samu sana'a yi tun kana karami ka saba da sana'a na haka ko ka girma ba za ka ji nauyin sana'a ba amma in ka sake sun tara maka sun ce maka kai ne alaramma kai ne shugaban malamai kai ne dan malikin malamai kai ne sakataren malamai kai ne jigon malamai kai ne kaza duk sun bi sun kewaye ka da rawunna ba yadda za ka yi ka tashi rana tsaka kuma ka iya zuwa bakin hanya ka kasa dankali ka koma ka zauna kana jiran allah ya kawo haka ne ko ba haka ba Allah ya taimake mu sai yake cewa wa yadkhulu fi ma'anar ihtitabi al-imam al-qurtubi ya ce to wannan ma'ana da annabi ya ce ta aje ayo ice ko to akwai fassarori da yawa da za su shiga karkashi al-ishtighalu bis sana'i shagaltuwa da sana'o'i wa da kuma waɗansu al'amura waɗanda za a samu rayuwa ka je ka iya duk wata sana'a wadda za ta rufa maka asiri ku je ku ga 'ya'yan kanawa mana yaro zai wuni a bakin ainihin randa ta nan gidan murtala yana sai da lamurje yana sai da zoɓo yana sai da alawa yana sai da caja idan la'asar ta sai ga ya kafa hular shi a gaban goshi ya hawo besfa ya karkace mana duk garin nan ba wanda ya isa in gyara zama saboda shi karkacewa zai a besfar ya kewaye kano ya shiga ya fita in gari ya waye kuma ya sake ɗauko lamurjan shi yana talla tun da baka ci da shi ba baka isa ka gaya mishi ba a wurin Allah yake nema shi ko Allah bai hana a yi gayu ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu faman ahwaja nafsahu ila basharin mislihi bi sababil hirsi alƙurtubi ya ce duk wanda ya wulaƙantar da kanshi ta hanyar kai kanshi zuwa ga wani mutum irin shi saboda kwaɗayi wal amal da dogon buri wal ragaba da kwalama fi zukhrafid duniya saboda kyale-kyalen duniya faqad akhadha bi tarafi man ja'ala lillahi niddan ya kama gefen riga wanda yake wa Allah shirka in har ka sake saboda neman sai ka hau babur mai kaza sai ka hau mota mai kaza ka je ka wulakantar da kanka a gaban wani ka nemi shi fadanci ga Allah maɗaukakin sarki yana kiran ku ku zo ku yi mishi fadanci ku zo ku bauta mishi shi ya saukar da komai duk ka watsar da wannan kaje ka kaskantar da kanka to ka sani ka kama hanyar shirka abinda al-imam al-qurtubi yake cewa kenan sai ya ce wa qala ulama usufiya malaman sufaye suka ce domin malaman salaf sun san aka ce in aka ce sufaye sufaye daban da yan dariƙa. yan dariƙa su ake cewa hulatu sufiya in za a yi amfani da wannan ta'abiri waɗanda suka zaƙe amma sufayen farko su ne waɗanda da suka ga duniya ta damalmale sai suka kauce wa damalmalewar su ne su junaidu inda shekul kaumi kenan yake cewa mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna wa man la ya'rifu al kitaba wala sunnata fala yaqrabanna mazhabana ya ce mu sufaye ƙur'ani da hadisi ne namu duk wanda ba ruwan shi da ƙur'ani da hadisi ba mu ba shi waɗannan sufaye kenan na gaskiya amma hulatu sufiya su ne waɗanda suke sharɓota su ce akwai abin da ya fi alƙur'ani akwai abin da ya fi musulunci su ɗaukewa na sallah su halatta farjin mace kaza su yi kaza su yi kaza waɗannan su ake kira hulatu sufiya su ne turuƙiyyin su ne 'yan ɗariƙa amma sufaye su ne irin hasanul basari daga cikin ƙudama'u daga cikin salaf daga cikin ainihin muta'akhiruna ka samu su al'imamu muhyiddinin nawawi karanta riyadu salihina ka taɓa ganin wata wauta a riyadu salihina ka taɓa ganin wata ɓarɓarma game da zikiri a cikin littafin shi al-azkar game da fiƙihu littafin shi al-majmu'u sharhul muhazzab ka taɓa ganin haka waɗannan su ne sufaye kohan sufaye na gaskiya kenan to irinsu ne bari ka ji jawabin da suka yi suka ce a'lama Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-aya sabil al a cikin wannan aya Allah ya bayyana hanyar da ake bi ake bukata wa huwa an taj'al al-arda wuta'an ita ce kamar da ƙasa ta zama abar takawa was-sama'a ghita'an sannan sama ta zama lullubi wal ma'a tiban ruwa kuma ya zama abin sha mai daɗi wal a ta'aman sannan tsirrai da ke fitowa su zama maka abinci a ƙarƙashin wannan waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su ne ake da bukata ta hanyar su ba to Allah ne ya sanya su kaga bukata ka za ta koma ga wake nan? ga Allah sai ya ce wala ta'bud da ta'bud ahadan fi dunya min al makhluqi bi duniya A hirkar ka sake saboda sababin duniya neman duniya ka bauta wa wani abokin halitta fa inna Allah azza wa jalla qad ta halaka domin Allah mai buwa da daukaka ya hore maka ma la budda laka minhu abin da ya zama dole sai ka rayu to Allah ya baka min ghairi minnatin ba tare da ka samu gori ba fihi li ahadin alaika ba wanda zai maka gori in ka bi ruwan Allah da tsirran Allah da iska ta Allah da ruwan sama da komai na Allah ba wanda ya isa maka gori amma an ka wulakantar da kanka fa je ka karanta tarihin mala ibrahim na tsugune wanda ɗaliban shi ba su yi halin shi ba mala ibrahim na tsugune idan sarki ya kira su ya ce yana neman su can gefe yake tsugunawa da sarki ya gama jawabi sai ya kaɓa rigar shi gaba shi yasa aka ce mishi mala ibrahim na tsugune ya zama mabiyan shi suka fi kowa son tara duniya akan haka gashi nan yanzu har nema suke su yaƙe-yaƙe su raba gidan kowa ya kama hanyar shi saboda neman duniya ko kun fahimci wannan jama'a idan dare sayyidina ali miƙewa yake yana ya duniya gurri gairi duniya ki rudu wani ba dai ba inna lillahi ibadun futana tallaqu duniya wa khaful fitana Allah yana da wasu bayi waɗanda suka yi wa duniya sakin ba kome saboda tsoron fitina suka ce ba sulhu su da ita وقال نوف البكالي رأيت علي بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم wani mai suna nauf albikali tabi'i ne ya ce sayidina ali dan abi talib ya fito da daddare sai ya daga idon shi sai kalli taurari faƙala sai ya ce ya nauf ya kai nauf a arakidun amta am ramiq bacci kake ko idon ka biyu qultu bal ramiqun ya amiral mu'minina ce ido na biyu ran sarki ya dade Kala sai ya ce tuba lizzahidina fid duniya alherin Allah ya kai wa masu taka tsantsan game da duniya warragibi na fil akhira waɗanda suke kwaɗayin lahira ula'ika qaumun ittakhadhul arda bisata waɗannan bayan Allah masu taka tsantsan da duniya masu kwaɗayin lahira su ne suka mai da ƙasa ta zama abar takawa wa turabaha firashan sannan turɓayar ƙasa kuma ta zame musu shimfiɗa wa ma a hatiban ruwanta kuma ya zama musu abin sha mai daɗi wal qur'ana wa du'a disaran wa shi'ara suka ɗauki alƙur'ani da addu'a suka zame musu dukiya kuma suka zame musu wannan hanyar ce muryarsu muryarsu kenan ma'ana sight and sign ɗinsu in kana son ka ga alamarsu nemi ƙur'ani in kana son ka ji inda muryarsu take ka saurari karatun alƙur'ani shine abin da suka mayar ɗabi'arsu farafadu duniya sai suka yi watsi da duniya alamin hajil masihi alaihi salam ta farkin annabi isa alaihi salatu wassalam jama'a kunji abinda al kurtubi ya faɗi dangane da wannan aya ai wannan ya isa kaɗai mu samu darasi a cikin ayan nan daga waɗannan maganganun na kurtubi ko to jama'a kowa ya je ya samu abin yi kar ka damu da kaskancin abin yin don ka tabbata kai bawan Allah ne kadai baka tunanin kowa a duniya sai Allah amma kana tunanin idan wane ya mutu na kaɗe idan yau ba wane na shiga uku na lalace idan aka rufe ma'aikata kaza asiri na ya tono to wallahi tallahi ka kaɗe ka dogara zuwa ga alwahidid dayyan kwaya ɗaya wanda duk za a tarkata a koma gare shi domin ya yi hisabi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare imanin mu shi ku al'imamu ibn kathirin cewa ike yi shara'a tabaraka wa